Thank you. na zo ina ta neman ki na zagaya ajin ku duk ban ganki ba hmm? ke magana nake miki ba kina ta wani um, ko dai haka cajin ce ki ce haka caji ce kenan maza kwaya mata kwaya manya kwaya kowa kwaya what yanzu kuna nufin ma sa kwayar ne a ba wannan ai haka caji ce wannan magana ba da kika kewa ai caji ce ita ma gilin-gilin bisa kai na gyangyan harka caji ce za ka iya mana alat a'a gilin-gilin bisa ajiyu na gyangyan harka alat ce to yanzu da kai waye bugagge sai dai mu tambayi 'yan kallo